الله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata tara ga watan al-muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da talatin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai meladiya muna cikin darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya ji kansa da rahama wanda littafi ne da yake magana akan manya-manyan laifuffuka da mutane suke aikatawa yake sa Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da su Allah su kiyaye babban abin da ake da buƙatar ɗan adam ya yi a rayuwarsa shine ya ji tsoron Allah ya kyautata alaƙarsa da ubangiji ta baraka tabaraka wata'ala ya zauna lafiya da dokokin Allah ya hannu da abin da aka hana shi ya misaltu da abin da aka ce ya ainihin wato aikata ba wanda ya wannan shi ne zai samu kubuta a rayuwarsa duk abin da aka ce kar a yi to a guje shi shi ya fi alheri Allah ya samu cikin bayansa da muke bibiyar dokokinsa ko muhannu da abin da ya hana mu yau za mu tashi alkabiratun rabi'a ta ashar babban zunubi na goma sha hudu wanda shine alkadibu ala Allah azza wa jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yi wa Allah ƙarya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya kirkirar tsagwaron ƙarya mutum ya danganta ta ga ubangiji ya ce allah ne ya ce a yi ko kuma ƙarya mutum ya danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abin da annabi bai faɗa ba kuma ya ce annabin ne ya faɗa ya aikata abinda da annabin bai aikata ba kuma ya ce annabi ne ya ce a aikata ba don kuma ba don kare wata manufarsa ko a ƙidarsa ko siyasarsa ko zamantakewarsa da mutanen da yake tare da su Allah ka kiyaye malamai sun faɗa cewa masu yi wa Allah ƙarya ranar tashi alkiyama za su tashi da baƙar fuska baƙi na zunubi baƙi mai muni baki na asha wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama masu wallin kafirin ranar tashin alkiyama ita ce ranar da za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙariya, fuskokinsu sun yi baki kirin da kaga fuskar mutum ba sai an maka bayani ba za ka ce wannan yana cikin masu yi wa Allah karya masu yi wa annabi karya. ya Allah ka rama mu da tozarta a wannan rana imamul hassan al-basri yake cewa fa'an na, wa in shi ina lam na لم Su sune irin mutanen da suke cika baki yi dama mutumin da ya yi wa Allah karya. ai kaga dole zai samu kwarjinin faɗan abin da ya ga dama to ga wasu kalmomi da muke faɗan su yau da gobe amma ba mu san su ba su ne masu cewa in mun ga dama za mu yi kaza in mun ga dama kuma bara mu yi kaza ba mu in mun ga dama sai an yi kaza in ko ba mu ga dama ba bara a kaza ba ku suwa man antum kai kuma kai waye kai ai tun da ka kuskure ka biyo